أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك هدوى أولا دري درن أسبر درن أشرين دقائي قوتن ذو الحجة hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da sha biyu ga watan shida miladiya dubu da ashirin da shida mun haɗu a wannan masallaci mai albarka na masjidu umar idris rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatu da muke su wannan littafi fi في شرح كتاب التوحيد واللفظ a عبد Abdullahi bin Sulaiman الحبيشي wannan kuma shi shine darasinmu na shida a cikin wannan littafi mai albarka Allah maɗaukakin sarki ya samun dace za mu tashi a sabon babi ce babu haufi mina shirki babi da zai magana akan tsoron shirka tsoro daga afkawa zuwa ga shirka kamar da muka ji a baya shirka laifi ne babba ko ma ka ce shirka laifi ne mafi girma tunda mun tabbatar mun karanta mun gamsu cewa babu wani laifi da ya kai shirka girma to dole zama abun tsoro in ya zama abun tsoro imana dole a rinka guje masa to wannan babu zai nuna mana mahimmancin tsoron shirka guje ma shirka malaki alhauku min ash-shirki sifatu ahli al-iman yake tsoron shirka alama ce ko ɗabi'a ce ko alama ce daga cikin alamu na masu imani mana daga cikin alaman mai imani za a same shi yana da tsoron shirka yana tsoron duk wani abu da zai sa ya fada zuwa ga shirka yace wa alamatu hayatil qalb kuma alama ce da ke nuna cewa zuciya a raye take rayayyar zuciya ita take tsoron fada zuwa ga shirka amma zuciyar da ta riga ta mutu to ba ta tsoron shirka mana in kaga mutum yana jin tsoro fada a shirka to alama ce da ke nuna cewa zuciyarsa rayayyar zuciya ce yace fa inna ilma al-abd bi fada'il at-tauhid wa ma wa'ada Allahu 'ibadahu al-muwahhidin وما خص به صفوته من خلقه الذين حققوا التوحيد وما توعد به من وقع في الشرك يجعل المؤمن خائفا من الشرك متحريا لكمال التوحيد ما ليك فإن علم العبد صور سنم باوى علم باوى ده سنم باوى بفضائل التوحيد iliminsa da saninsa da kwaloroli da darajoji na tauhidi wa ma wa'ada Allah ibadahul muwahhidin da iliminsa da saninsa na abinda Allah maɗaukakin sarki ya alƙawari ma bayansa waɗanda suke kaɗaita shi wa ma khaffa bihi safwatahu min khalqihi da kuma abinda Allah ya tanar da shi mazaɓaɓɓu daga cikin halittunsa alladina haqqaqu tauhid waɗanda suka suka da tauhidi suka tabbatar da tauhidi wa mata tawa'ada bihi man da kuma alƙawari na balbalin azaba da bala'i jema waɗanda suka fada zuwa ga shirka ilimin sanin waɗannan abubuwa guda biyu na farko sanin alƙawari na lada da kwalala da Allah zai ba wanda ya da tauhidi da sanin kuma irin alƙorin bala'i da azaba da Allah ya ma wanda shi kuma ya shirka sanin wannan ya ja'alul mu'mina khaifan min ash-shirki mutaharriyan li kamali tauhid yana sa mumuni ya zama yana da tsoro game da shirka kuma ya zama yana da kirkado yana da taka tsantsan yana ƙoƙarin ya ga tauhidinsa ta cika me yasa saboda ya sadu da wancan alkawarin na rahaman kuma ya zama ya kukuta daga wannan alkawarin na bala'i na azaba an fahimta ku kuma dama ai babu wanda ko da yake zai zama yana tsoron fadawa zuwa ga barna ko da yake kokarin yayi abin da zai kai shi zuwa ga rahama sai wanda zuciyarsa take da rai yawwa alkhawfu raja amma duk wanda ya zama zuciyarsa a mace take sai zama kamar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya siffanta dogon da yake tafsirin ayan cikin sotul mutaffifin kalla barrana ala qulubihim ma kanu yasribun Allah ya ce abin da suka kasance suna aikatawa shi yayi tsaba ya rina zuciyar zuciyar ta zama baka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bawa a duk lokacin da bawa ya sa'a ma Allah sai ayi dugo baki da wani abu kaman tawada a zuciyarsa in ya tuba sai a share in bai tuba ba tana nan in ya ƙara wata ma Allah sai a ƙara wata dugan in ya rinka ta'a ma'allan baya tuba digan sai ya gaba da ƙaruwa har digon ya zo ya mamaye zuciya har bawa ya zama ya fi matsayin da la ya arifu ma'arufan wala yunkiru munkaran shi bai san menene daidai ba bai san menene ba daidai ba shi kawai duk abin da ya iya yi shi da daidai kawai a wurin shi kaga zuciyar ta mutu gaba ɗaya irin shi ne mutum zai abu ka yana ce kai to ai ko dabba ba zai wannan ba shi kuma yana jin shi normal ko da zuciyar a mace take an fahimta ku amma duk wanda zuciyarsa take raye to yana da kiyaye waɗannan abubuwan ما yace قال الله ta'ala ai mun karanta faɗin Allah cikin suratul nisa'i Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi Allah madaukakin sarki baya gafarta ma baya gafarta an yi shirka ga shi Allah ya ce wa hadha wa'idun yaj'alu al-mu'mina khaifan min ash-shirki kulli yace wannan wani alƙawari ne na narko na azaba wanda ke sanya mumuni ya zama mai tsoron shirka gaba da zura kalman wa'id shine alƙawari na azaba alwa'du shine alƙawari na na rahama bane ce wa min turqi yana sa mutum ya zama yana tsoron shirka da kuma dukkan hanyoyin shirka wa wasa'ilihi da abin da ke hanyar da abin da in mutum ya aikata zai kai shi zuwa ga shirka wa asbabihi yana sa mutum ya zama yana tsoron tsoron shirka yace shaddun haufi ya sa mutum ya zama mafi tsananin tsoronsa ya kure akan kare fada zuwa ga shirka yace wa yas'alu rabbahu ta min kuma yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da shi daga shirka yace kama kana kama kama huwa halul anbiya'i wal asfiya'i wa khiyar al khalqi kamar yadda wannan shi shine halin annabawa wal afiya da halin zaɓaɓɓu wa khiyaril khalq da halin mafi alkhairi zaɓaɓɓu daga cikin halittun Allah sai malam zai ba misali daga annabawa yake qala al-khalil ibrahim alayhi salam annabi ibrahim khalilullah Allah ya ba mu labarin ya fada ya fada a cikin sotu ibrahim yace wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يا الله كتن يوانا جري مكة يزما آمنا أمن تتي security للحروف wajenubni ni kuma da ni wa baniya da ‘ya'yana da ka hannun riga daga bautan gumaka, mu mu yi can bautan gumaka ya yi can, ya zama ba bi hanya ɗaya ba, أن نكون في جانب ويكون عبادة الأصنام في جانب آخر mu zama wani ɓangare daban bautan gumaka yana wani ɓangare daban hanyar mu ma bai haɗu ba bare mu ganshi an fahimta to wannan misali ne kaɗan daga cikin misalai na addu'a da annabi ibrahim da kuma ‘ya'yansa to wannan addu'a da annabi ibrahim alaihi yayi na Allah ya nisantar da shi daga bautan gumaka Allah ya amsa kamar yadda Allah madaukaki yake ba mu labari a cikin alkur'ani a gurare da dama misali annabi yaqub da zai rasu ya gama rayuwarsa yana musulmi da miƙa wuya zuwa ga Allah da zai bar duniya kuma bai bar duniya ba sai da ma ƴaƴansa wasiya Allah ya faɗa mana cikin suratul baƙara an shuhada a id hadara ya'qub al-maut قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون lokacin da ya zo da rasu Allah ya labarin lokacin da mutuwa ya zo ma annabi Yaqub ya tsara ƴaƴansa yace ma min ba'di wa ku bautawa wani bauta za ku yi in bayan bana nan ina nan muna bautan Allah da tauhidi to in na mutu fa me za ku yi kuka ce za mu bauta wa ubangijinka da ubangijin iyayenka wasu iyayen a cikin isma'il ba nufin annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaqa kuma a iyayen akwai azara ko haka bane shi kuma azara mai wajen gumaka ne kuma da qur'ani ya faɗa mu ce waɗannan iyayen naka ma'ana in ka gane da ilahan wahidan abun suka guda dai Allah shi kadai babu shirka wa nahnu lahu muslimuna kuma za mu kasance masu miƙa wuya ne zuwa ga zuwa gare shi kaga wannan yake nuna cewa addu'ar annabi wa Allah madaukakin sarki yayi ne na kafa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam shi ma da ya zo mutuwa ya rinka roƙon Allah ya kashe shi yana mai tauhidi رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بزي رسيرو يا الله يا الله تكسيني إنا مسلمين يا الله كسا هر لوكة لنفاشي نازي نفاشي نكر شيء إنا بتويري هم بايم داو فواقوني تنونة شوى للي wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u na mutanen kirki saboda mu rinka gaba malam zai kawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koya mana daga cikin addu'a addu'o'i da zamu yi dan neman Allah madaukakin sarki ya mutu ya sa mu mutu akan tauhidi bare ce qala ahli tafsir yace malamai tafsiri suna cewa ai ij'alni wa iyyahum janiban ba'idan an ibadatiha cewa maganar ima annabi ibrahim cewa wa junubni wa qaniya ai ka sanya ni da ni da su ƴaƴan nawa janiban ba'idan an ibadata mu zama muna wani gefe mai nisa daga bautan gumaka ya zama mun nisanta da su gaba daya mun nemo wani bangare mai nisa suna can suna harkar su muna can muna harkar mu malaka wan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al mawsuf bi qawlihi ta'ala yace ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah aka siffanta shi da faɗin Allah maɗaukakin sarki laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma ajittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim kana sallallahu alaihi wa sallam ya yakhafu ala ummatin shirk ce manzon Allah sallallahu Wanda shi ne Allah ya siffanta shi da wannan siffan. Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum Haƙiƙa, tabbas wallahi wani manzo ya zo muku min anfusikum daga cikinku mana mutum ne mai jinsi mai jiki irin naku mai ɗabi'a ta ɗan adamcika irin taku amma kafin Allah sai Allah ya ce ya kira shi da rasulun duk cewa su sun san wane ne manzon amma Allah sai ka wuce manzon da na kira sai nuna matsayin manzan manzancin nasan ya ba is not an ordinary manzanci sai Allah ya faɗi ya kira shi da rasulun da na kira ce lallai wani manzo na daban ya zo muku wanda wannan manzon azizun alaihi ma anikum duk abin da zai ba ku wahala zai sa ku sha wahala yana yi masa nauyi yana yi masa girma harisun alaikum kuma shi wannan manzan harisun ne muku kwaɗayi ne na samun ranar alaman Allah maɗaukakin sarki duk abin da zai ja muku yardan Allah ya sa ku samu aljanna ku samu rahman Allah wannan manzan yana muku kwaɗayin shi bil na game da mu'minai wannan manzan ra'ufun rahimun sai tausayi ne mai dukkan masu imani to fa wannan manzan da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta shi da wannan sallallahu alaihi wa sallam ya kasance shi ma yana jima al'ummansa tsoron yin shirka yana cewa inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirku al-akbar fa su'ila anhu fa qala ar-riya yace lallai mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro ita ce karamar shirka Shi aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce karamar shirka fa qala ce ar-riya'u ce ƙaramar shirka ita ce riya mazalla ce ita ce mafi girman abinda manzo Allah sallallahu alaihi yake ji mana tsoro kar mu zo masu riya riya yi dan a gani ko ba dan Allah ba kaga shirka ce shirka ce malai ce wa akhbarahum sallallahu alaihi wa sallam anna man mata ala shirki kana min ahli an ko manzo Allah sallallahu ya sanar da su cewa duk wanda ya mutu akan shirka to tabbas hakika dan wuta ne duk wanda ya mutu mushriki wala dan wuta ne kuma wuta in ya shiga babu fita babu fita مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله جدا دخل النار Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi yace duk wanda ya mutu alhalin ya yadda yana kiran wani yana kiran wani tare da Allah a matsayin kini kishiya na Allah to tabbas dakhala an-nara ya ma shiga wuta yana mutuwa ya shiga wuta dan wuta ne da ɗan wuta da dan aljanna tun daga lokacin fita rai kowa ke dandana abin da ya aikata kowa ke dandana abin da ya aikata hadisin jabir bin abdullah al-ansari ko hadisi mai tsayi wa kullu makhluqin mulaqin rabba hula mahala dukkan wani abun halitta to haɗu da ubangijinsa babu makawa babu makawa dole haɗu da ubangijinsa tun aka wasa'idu man min shirk wanda kuma zai haɗu da ubangijin salami lafiya shine wanda ya kukuta daga shirka amma mallaka ya rabba rabbahu mushrikan bi amma wanda ya shiga uku ya lalace shine wanda ya haɗu da ubangijin yana da shirka zuwa ga Allah kaga ta kowa sai mutum ya zaba kenan dabara rage ga mai shiga rijiya in ka kubuta daga shirka to za ka haɗu da Allah lami lafiya ne faɗin Allah yau ba la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim rana alƙiyama rana ce wacce dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba abinda zai amfani kawai shine wanda ya haɗu da Allah da zuciya kuɓutacciya daga shirka zuciya ta zama kuɓutacciya daga shirka wannan zuciya ita ce kawai za ta amfani da shi shi yasa ai mushrikai da ke maganar cewa a lahira ƴaƴansu da dukin zai amfane su Allah ya musu raddi ai afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada Allah ya afala ala ghaib am ittakhadha inda ar-rahman ahda Allah ya kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adab mudda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina fardan Allah ya ce ba ka samu labarin wanda ya kafurce ma ayoyinmu sai ce ai a ranar alkiyama ma za mu hijirar da ƴaƴanmu da dukiyarmu su zama na fansa sai Allah ya ce a tambaye shi afala al-ghaiba shin ya leka ya ga me zai faru a lahiran ne ga cewa dukiya da ƴaƴa za su yi amfani am ittakhadha inda ar-rahmani ahda ko kuma yana da wani MOU ne wani alƙawari ya sai da Allah akwai wani memorandum of understanding ne tsakaninsa da Allah cewa kai ka zo ƴaƴan za su bauta amfani Allah ya ce a tambaye shi akwai ɗayan biyu ne Allah ya ce to tabbas abin da ya faɗan nan sai an rubuta yana nan a rubuce kuma wallahi sai mun bijar da shi zuwa ga azaban Allah bijar wa ran tashin alkiyama kuma wani rituhu ma ya ƙulu abin da ya faɗan nan sai ya gaje ta wallahi sai ya maimaita ta a gaban Allah Allah kuma ya ce wa na farza ka faɗa musu kowa zai zo ne shi kadai shi kadai kowa shi kadai zai zo a can gaba Allah ce in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda duk wani wanda ke sama ke rayuwa a sama ko a kasa ranar alkiyama zai zo ma Allah yana matsayin bawa ne shi kadai ko kuma wanda zai guda zai gudu ba wanda zai koye Allah ce laqad ahfahum وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله يتي من إخدجي من إرجع إرجع هو الله يفندش هو الله يفندش Allah nan fa da ake magana ba shine al-alim fala tataharraku dharratun illa bi idnihi shi ba masani ne wanda babu koda daidai da kwayan kiya shine zai motsi sai da izininsa. sai da izininsa ko da da ƙwayan kiyashi ne sai da izininsa yasa ya kamata ya kamata a yi a zauna a yi littafi a kan wani malin malam kabiru gwamna wannan in za a yi sharhi da ayoyi da hadisi wallahi sai ya zama littafi kuma ko ba karami ba tun daga farkon alhamdulillah alladhi tadakkakat li azamatihi aljibalu rasiya har zuwa ƙarshe a ce yanzu a zauna a yi sharhi shi da ayoyi da hadisai wallahi ta zama littafi kuma shafin shafi ɗari biyu kuma babu komai a cikin in ban tauhidi da aƙida yana duk abubuwa ne waɗanda ahalus sunna waɗanda su ne usul su ne asali waɗanda ahalus sunna suka da saɓani da wanda ba su a kan tauhidi su ne a hudu ya ƙulla hudu a kansu shi yasa duk wani dan bid'a mai ilimi ko saboda ko saboda kuma zai izinin shi duk wani dan bid'a mai ilimi sai ya izinin malam Kabir Gombe saboda kutubar so da yana jin kutuban ya san wannan ba ɗaya muke ba wancan yana can ne wannan yana nan a karaman magana ba magana ba ce a cikin a cikin kutuban ya tabbatar ma Allah ji ya tabbatar ma Allah gani ya tabbatar ma Allah ilimi wanda duka a kidan a sha'ira babu البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي mashiya. Allah shi ne mai gani wanda ganinsa ya kai ga yana ganin tafiyar bakar tururuwa a jima namlatin sada tafiyan tururuwa baka Allah yana gani fi lailatin barha a cikin duhun dare kuma da wancan sai tafiya akan bakin dutse Allah yana ganin ta Eh? yanzu kawo ayoyi da suke magana akan ganin Allah da hadisai da manzannin malamin magabata shafi nawa zai dauka Allah ya samu daji amma aka ji wani yana cewa wai ba su karanta da tauhidi ko <laughs> sau da bai san shi ya dauka shi da tauhidi shine ihu da da fadace Allah ya samu cikin waɗanda za mu haɗu da Allah da muna tattu daga shirka. Alaikarawa Muslimun an jabir radiyallahu anhu yace imam muslim ya rawaito daga jabir bin abdullah al-ansari Allah ya kare ta a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala yace wallaqi Allah duk wanda ya hadu da Allah la yushriku bihi shay'an duk wanda ya hadu da Allah baya shirka da Allah da komai to dan aljanna ne wa man yushriku bihi dakhala an amma duk wanda ya haru da shi kuma yana shirka to lallai wannan dan wuta malike wa zahiru hadhihi al ahadith yadullu ala anna mutlaq ash-shirki dhanbun la yughfar yace zahirin wannan hadisi yana nuna cewa dukkan wani shirka kowane ne ke ko babba ne ko karami yana ce wanda in mutum ya mutu ya Allah ce ya ce yace wa huwa qawlu ta'if kuma shi da maganan wasu cikin manyan malamai cewa faɗin Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ba dole sai babba ba hattariya da sum'a in mutum ya mutu ne Allah ba zai taɓa yabe mishi ba sai ya babbaka shi gwargwadon wannan laifin ne tunda shi karamin shirka zai fitar da mutum daga musulunci amma sai ya shiga wata gwargwadon wannan laifin shi malai ko mana maganar shekul islam ibn taymiya yake cewa wa shirku la yaghfiruhu Allah walau kana shekul islam wannan ita ce fahimtar cewa shirka ko da karama ce Allah ba ya ce in dai har mutum ya mutu bai tuba ba to shi ya shiga uku Allah ka kiyashe mu Allah ka kiyashe shi sa ai wannan hadisin sahabi Abu Huraira yake ba da labarin waɗanda wuta za ta fara kalafi da su ai duka sanadiyar riya ne su ne first contact na wutan jahannama Na aka ce waɗanda za a mutu hisabi kenan amma akwai kafarai waɗanda su sun yi lahira babu hisabin komai ana magana a musulmai waɗanda za mu fi sari to waɗannan uku su ne shakkon na wutan jahannama ga duka me ya kai su zuwa ga wannan ƙarriya ƙarriya annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda yake da ilimi amma baya aiki da ilimi a cikin wutan jihar nama ƴan wuta suna samun sauƙin azaba an ga irin azaban da ake masa har za su tambaye shi a ah, wani lafiya ba sai kake ce mu yi kaza mu bar kaza ba sai ce a ina ce ku yi ne ni ba na yi ina ce ku bari ne ni kuma aikata aikatawa Allah manzo Allah sallallahu alaihi haka hanjinsa zai rinka zagaye hanjinsa a wutan jahannama an gane duk wanda yake nuna maka cewa har ka ji an ce ai wannan karamin shirka ne ka dauka ana nufin karami shi babu komai a ana nufin karamin awa kwatanta da ne wancan din an fahimta su da ai komai ana ana gwada girman shi ne da abin da ya fi shi ko ba haka bari misali yaro ɗan shekara uku zai iya zuwa ya ce maka babu wani yaro tutu ya duke ni ko ba kan kare sai ga kila ɗan shekara biyar ne ko shida ko ba ka ma shi zai ce ne ka haso so da ya kwatanta da girman shi ne so aka kwatanta ne da wancan shirkan sai a ce shirka ne tarami, amma za a kwatanta da sauran laifi ko babu laifin da ya kai shi girma shi kuma mana zina bai kai shi girma ba ya ce bai kai shi girma ba ƙarya ƙazafi cin amana duka ba kai shi girma ba an fahimta ko sai gana shi bace مالك قال الشيخ ابن عثيمين ايش الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقا yace to in ka duba duka waɗannan hadisai da ayoyi da ake ta karanta maka zai nuna maka cewa wajibi ne ka zama ka faɗaku ka tsorata daga shirka gaba da li'anna al'umuma yahtamilu an yakuna dakhilan fihi al-asghar tsora fadan Allah an yushraka bihi amman ne kalma ce ga mamiya zaka tabbas maganar da malamai suke cewa hadda karamin shirka tabbas zai iya shiga yake anna wa ma ba'daha fi ta'wil masdar tafsir ishrakan bihi fa huwa nakra fi siyaq an-nafi fa tufidu al-umum sura Allah ya kawo ne da sigar nakira kuma wajen kora abu ne haka tufidu al-umum yana ba da fa'idan cewa kowane shirka ya shiga ciki kowane shirka ya shiga ciki mare ce wa shirku anwa wa minhu zahirun wa minhu khafi shirka kuma kamar yadda muka kanta tun a baya nau'i nau'i ne akwai wanda yake a fili akwai wanda yake ya ce wa kwade hazzaran nabi sallallahu alaihi ummatahu min min khasiyihi khassa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da al'ummansa daga koyayyen shirkan ita kanta yace wa khafahu alaihim ko manzon Allah da kansa ya ji musu tsoro azo mun karanta inna akwafa ma akhafu alaikum ash-shirkul akbar yace mafi girman abin da nake ji muku tsoro ko al'umma ta annabi Muhammad Allah sai ke ita ce karaman shirka ina ji muku tsoro ashe ya zama wajibi wa mu zama muna ne muna jin tsoron muna jin tsoron saka mu zama mun faɗa ku duk abin da muke muke karantawa muke ji mu zama muna kokarin sa shi a aiki aikin shi ke sa karatun yayi albarka aikin shi ke sa karatun yayi yayi albarka don duk malamai da za ka ke jin labarin su wasu tun daga sahabbai wasu tun daga sahabbai za ka ji labarin su ka ɗauka kamar ya yi wani shekaru ne mai yawa kama kuma sunansa ya wanzu wallahi ikhlasi wallahi ikhlasi yanzu ko daga cikin sahabbai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar Mu'azu bin Jabal shine shugaban malamai na duniya ba to Mu'azu bin ya rasu da shekara 33 ne shekara talatin da uku usama bin zai manzo Allah har komanda ya rada shi a yaƙi, yana da shekara goma sha bakwai shekara goma sha bakwai za ka gangaro tabi'ai haka magabata haka za ka ta gani imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya rasu bai kai shekara arba'in ba bai kai shekara arba'in bai rasu amma zai wuya ka ga gidan musulmin da babu una a historiya da salihin ko ba haka bane Allah ya wanzar da ambatar da littafan sun fi shurin mataki inda za zuwa tara littafan imamun nawayi ko a nan yana da tafi guda ɗaya mai volum sama da ashirin littafin sa al-majmu' da littafin sharhin sahih muslim ne to da kanta riyadu salin na aka ce ka lissafa sharhi sharhi da aka riyadu salin walla ba za ka iya ba sharhi sharhi da aka yi masu golin biyar goma takwas ona hadis sharhi sharhi da aka yi su ma yawa sun fi da masu ƙananan shari da masu manyan shari duka wannan alama ce da ke nuna cewa Allah sun yi dan Allah kuma Allah ya karɓi aikin nasu ya zama su rayuwar da suka yi a duniya ba rayuwa ba ce mai tsayi amma kuma wannan sunansu da alƙalinsu ya wanzu dama Allah ce wa kuma ma qaddamu wa rahu Allah ce za mu rubuta abin da suka aikata kuma za mu rubuta abin da suka yi bari za mu kare za mu kare shi to haka za ka ta gani ka ta ganin su da yawa kaga ba shekaru suka yi da yawa ba amma Allah ya wanzarto da sun sun Allah madaukaki sarki yana kyauta da muzatan sun kubuta daga me karaman shirka shine riya dan Allah suke yi dan Allah suke yi Allah ka samu kubuta daga daga riya kale ce wa sahahu ibn Khuzaima an Mahmud bin Labid qala yace Imam ibn Khuzaima ya rawaito a cikin sahih littafinsa daga Mahmud bin Labid yake cewa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ka qala sai yace ayyuhan nas iyyakum wa shirka sarair manzo Allah sallallahu alaihi yace ya ku mutane ina yi muku kashedi ku nisanci shirkan da ake a koye shirka wanda yake na sirri na boyayyen shirka qalu suka ce ya rasulullah wa ma shirku sarair menene shirkan da ake a ƙarshe qala dan Allah sallallahu alaihi wasallam ce yaqumu ar-rajulu mutum zai tashi sai yayi sallah fa yuzayyinu salatahu sai ya tsawata sallar tasa jahidan lima yara min naqarin nasu ilayhi amma yana ƙoƙarin wannan ne saboda abin da ya ga mutane suna ta kallon shi inda babu mutanen ba zai sallan mai kyau haka ba yanzu ya yi sallan ne ya kawata sallan da mutane suna kallon shi amma su mutane suna kallon shi a matsayin menene mutumin kirki amma kuma wajen Allah menene shi mushriki ke sa wa zalla sai ga shirkan boye haka zuwa Allah ne kai sai ka shi menene tsakanin wanda zai daura laya ko ya daura goro, ko ya je wajen boka kaga nan a bayyane shi kowa ya gani shi wannan abu ne kai san cewa shi mushriki ne haka aiki a niyya aiki a zuciya ba karamin aiki ba ne ki sa ka ta roƙon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yake yawan faɗa a cikin a cikin a cikin sujaranta Allahumma sujaranta Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawaita wannan addu'a ya Allah ka ba zuciyata ka wada wadata zuciyata da tsoronka wa zakiya ya Allah ka tsarkake mun zuciya an ta khairu man zakka kai ne mafi alkhairin mai tsarkake zuciya An ta waliyuha ko maulaha ya Allah kai ne majibincin zuciyar ba ta da wani makoma in ba zuwa gare ka so da sai kana aiki a zuciyanka sosai da sosai Allah sallallahu alaihi ce fa zalika shirku sarai to wannan fa shine shirke shirka na boye shirka na boye Allah ka shi mu da shirkan boye za ka kai iya bakin ƙoƙarinka ya zama duk abin da kake Allah kake nufata Allah kake nufata masu ke cewa daga tun alaman da ke nuna mutum yana nufin Allah da ayyukansa suke cewa shine daga tun alaman ya zama ayyukan da mutum yake yi na ibada na ibada waɗanda suke na taɗauwa'i waɗanda shari'a ce da ɓoye ya zama wanda yake a koyi sun fi wanda yake a bayyanawa an fahimta ku ya zama kuma yadda yake bautan Allah in yana shi kare haka yake bautan Allah in yana cikin mutane an gane ku amma ya zama a in kana cikin mutane ne masha Allah in kana cikin kadai akwai marara to jin tsoron cewa kana tare da wannan shirka da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatar da mu malin sai ce wal qa'ifu min ash-shirki ala al-haqiqati man istama'at fihi thalathu khisal malin ce to ga wasu ɗabi'u guda uku waɗanda waɗannan ɗabi'un ana samun su a tare da duk wanda ta gaske yana tsoron shirka inda gaske mutum yana tsoron fada daga shirka to ana samun waɗannan ɗabi'un daga gare shi malai ce ahaduha ɗabi'a ta farko al billahi ta'ala min ash-shirk mutum ya zama kore shi yana neman tsarin Allah daga fada zuwa ga shirka me yasa malai faɗi wannan malaka rawar imamu ahmad an abi musa radiyallahu ta'ala anhu shi imamu ahmad ibn hanbal ya tada shi hadisi ingantacce daga sahabi abu musa al-ash'ari yake cewa khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi mana wata khutba wata rana fa qala wannan khutban yake cewa ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu ittaqu hadha shirk ku sanya wa kanku shamaki garkuwa tsakaninku da wannan shirkan da ake da tsoratar da su daga kansa fa innahu akhfa min dabibin namli saboda ɓoyuwan shirka ya ɓoyuwansa ya ji ɓoyuwan baƙin tururuwa a samu baƙin tururuwa da daddare tana a wuri haka mazalla ta ce to ɓoyuwan da shirka yake da shi ya fi wannan ɓoyuwan da baƙin tururuwan yake da shi haka wannan ba ƙaramin magana ba ce faƙala lahu man sha Allahu an ya kula abu Musa ya ce sai aka samu wani wanda Allah ya ga daman ya sa shine zai magana sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dama in mutum yana yana kutuba ko da ta juma'a ce ya halatta yi mata magana shi liman an haramta magana tsakaninka da wani amma halatta ka yi magana da liman liman ya faɗa abinda baka gane ya halatta ka tambaya liman ban gane ko liman ya tambaye ka wani abu ka ba da amsa suka ba shi a cikin shagu lokacin kuzuba manzo Allah sallallahu alaihi yana kuzuban sai wani ce masa wa kaifa nattaqihi ba huwa aqra min dabibin namli ya rasulullah ya sallallahu ya zai mu kare kanmu daga gare shi ga irin sufan da ka sufan shaki da shi ya zai mu shi har mu kare kanmu daga gare shi abun akwai wahala qala sai manzan Allah sallallahu alaihi ce kulu ga yadda za ku kare kanku daga gare shi sai manzan Allah ya koya mana addu'a Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a yake ku ce Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu ce Allahumma ya Allah inna lallai mu na'udhu bika muna neman tsarinka tsare mu min an nushrika shai an alamu. ka tsare mu karka ba mu daman mu yi maka shirka da ne ne, komai girman shi komai kankantan shi muna sane ya Allah karka ba mu daman mu yi shirka zuwa gare ka wa nastaghfiruka lima la na'lamu ko muna neman ka gafarta mana cikin abin da muke wanda ba mu sani ba Allah sallallahu alaihi ku yawaita wannan addu'a to sai zama muku kariya daga tanga daga fada zuwa ga shirka اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu rinka wannan addu'a an fahimta ku kaga ya zama ya kamata duk musulmi ya zama ya iya wannan addu'an yana yawan karanta shi Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa lima la to wannan shine abu na farko duk wanda ke tsoron shirka da gaske to za a same shi da dagewa da neman da neman tsari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ke karantar da mu ce wasani abu na biyu daga cikin ɗabi'un wanda yake tsoron shirka da gaske malake su'alullahi ta'ala sabat ala mutum ya zama yana roƙon Allah Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da shi akan addini yanzu kayi yi addu'an Allah ya tsare ka daga shirka don Allah ya tsare ka daga shirka kuma sa bukatan ne tabbatuwa akan jiki, ko ba haka bane to sai zama kana yawan addu'a kana roƙon Allah ya tabbatar da kai akan addinin? malai ce fati jami'in khimri ya a cikin sunan na imam a daga nana ummu salama Allah sarki ya kare da a gare ta annaha qalat nana ummu salama take cewa kana aksaru du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yace mafi yawan addu'an annabi sallallahu ya kasance yana cewa ya muqallibal ƙulub thabbit ƙalbi ala Allahu akbar Muhammad ba wannan ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya mai jujju ya zukata ka tabbatar da zuciyata a kan addininka annabi ibrahim ma yi wannan addu'an wa min ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun mutaraba tace ba wata addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawan yi kaman wannan addu'a ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka kun musalama tace da naga wannan addu'an ya yawaita kultu sai nace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik me yasa mafi yawan addu'an ka ita ce wannan addu'an ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuyo zukata ka tabbatar da zuciyata akan addinin ka me yasa addu'an ka mafi yawa wannan ne qala sai manzon Allah ya ce ya umma salama ya ce umma salama innahu laysa adamiyun yace babu wani dan adam illa wa qalbuhu bayna usba'ayn min illa babu wani ɗan adam face zuciyarsa yana tsakanin yatsu biyu ne daga cikin yatsun Allah maɗaukakin sarki yuqallibuha yake yace faman sha'a aqama wa man sha'a zab wanda Allah ya ga dama ya bi da zuciyarsa wanda Allah ya ga dama ya karkatar da zuciyarsa dukkan halittun Allah dukkan yan adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zukatansa yana tsakanin yatsu biyu ne daga cikin yatsun Allah maɗaukakin sarki wanda Allah ya ga dama ya tabbatar da shi wanda Allah ya ga dama ya wofantar da shi to ba dole ka ta addu'a ba tunda zuƙatan a hannunsa yake ko ba haka bane yana biwa wanda ya ga dama to sai kai roƙon Allah kai ya tabbatar da nasa akan ne akan addini to ga bayan kai wancan addu'a Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam kuma ya zama daga cikin addu'anka ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya ni jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addinin ka al-khalid dabi'a ta uku daga cikin dabi'un wanda da gaske yana tsoron shirka wala ce ta'allumi tauhid shine koyon tauhidi ka san ma menene tauhidi in ka roki Allah ya tsare ka daga shirka ka roki Allah ya tabbatar da kai akan addinin sa to kuma addinin sa an koya ko haka wani sai an koya in da ka koya ba bayan za ka tabbato ka san addinin bare ka tabbato a kai sai an koya ka san menene tauhidin yake wal ilmu bima yunafihi min ash-shirk kuma ka san ne yake warware tauhidin nan daga shirka yace qala uzayfa radiyallahu anhu uzayfa ibn al-yaman Allah madaukakin sarki ya kare da a gari shi yake cewa kana an-nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 'anil yace mutane kowa ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana tambayar manzon Allah game da alkhairi yace wa kuntu as'aluhu an ash-sharri makhafata an aqa'a fihi amma ni ko da yake na fi tambayar sa game da sharri ko da tsoron karin fata fada ne a wannan sharri kamar yadda wani bai iya magana yake to alimtu sharra la lish-sharri lakin lituwaffihi wa man la wa man lam ya'rifu ash-sharra min al-khairi waqa'a fihi ya ce na nemi ilimin sanin sharri ba saboda in sharri ba cikin kar in fada cikin sharri ya ce saboda duk wanda bai iya bambanta tsakanin sharri da alkhairi ba to zai fada cikin sharri bai sani kowa haka wani Saboda bayan ka nemi Allah ya tsare ka daga shirka ka ne roƙi Allah ya tabbatar da kai akan addini to kuma ka nemi ilimin sanin menene tauhidin menene shirka menene in kai zai warware alherin an fahimta shi yasa malamai suka ta rubuce-rubuce na abubuwan da suke warware tauhidi kai suna wakilin islam na na shekul islam Muhammadu bin abdul rahimahullahu ta'ala da sauran littafai da yawa da malamai suke rubutawa ya nuna maka in kai wannan shine tauhidi in kai wannan to ka fita daga daga in kai wannan shine kara, in kai wannan shine kaza Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala zamu anan zamu da aya sai Allah madaukake sarki ya hada mu zama ta gaba abin da muka faɗa daidai Allah madaukake sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukake sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira na'am na'am eh, sallallahu alaihi wasallam eh. hmm. eh, ai annabi sallallahu alaihi wa ya taɓa karanta wani hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam karanta wa shamsi wa duhaha zo karanta ma uh, alhamaha fujuraha wa taqwaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye addu'a Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha yace ya ingancin hadisi hadisi ne tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana wannan yana wannan ne a sallolin nafil fili ko kiyamun laili ko na abu mai kama da haka ba wannan ma ba kadai duk wata in yana sallar nafila duk wata aya sai zo kai in ma ta zama aya ce ta azaba sai ya tsaya ya roki Allah ka kare ni in ta rahama ce sai ya tsaya ya ce Allah ka sadar da ni in ta istighfari sai ya tsaya ya yi istighfari sai ki ci gaba an gane ku so ka yana daga ciki eh, akwai akwai su da yawa kaman kaman karshen suratu suratul jin kaman karshen suratu suratul ah, qiyama ah, alaiha ah, ne ga ayan karshen suratul qiyama hmm. an yi al-mauta ne farkon ma alaita zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta shi ma hadisi ne wanda yake hasan wanda yake hasan inda ko inda ji a sallar nafila ne kuna bin liman sai karanta ya halatta ku ku amsa ku ce bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidi shin ba shi wannan ba mai iko bane ne rayar da matattu ya halatta ku ce tabbas ya Allah mu wa shaida amma duk wannan addu'o'in ana yi ne a cikin sallolin farilla eh, sallan walil nafil wallahu a'lam kuma musamman a mazhabanmu na malikiya ma su ko da qira'atu tadabbur ne ba yi a sallan farilla mana mutum yayi karatu saboda wani wani wani sako dake cikin karatun sai ta maimaita aya so da ya ta hararo sakon ma ya hankalin su ya ta hararo sakon malam maza na malikiya suna ganin ba a wannan ma a sallan farilla sai a sallan nafila wallahu a'lam wallahu a'lam